Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar akan mitoci biyar arba'in da kuma 60. A jamhuriyar Nijar za ku iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalol da niyya. A yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci baba ko makeri ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku da wannan safiyar. A cikin shirinmu Ladan Ibrahim a yawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi amma duk sai bayan labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an wayi gari lafiya yau Lahadi takwas ga watan Oktoba ga labaran duniya mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Mahaukaciyar guguwar nan ta net ta dira kusa da kogin Mississippi kuma ana kyautata zaton za ta dira karo na biyu a kusa da bakin gabar Mississippi cikin 'yan sa'o'i masu zuwa kuma ana ganin lawalinta ya gami faɗin jihar kuma daga bisani ma. zai ma hada da jihohin alabama da tennessee zuwa daren yau lahadi agogon yankin cibiyar nazarin mahaukaciyar guguwa ta ce iskar da guguwar ta net ke kadowa ta rage gudu zuwa kimanin kilomita 85 a sa'a guda ana kyautata zaton karfin guguwar zai da raguwa yayin da take ci gaba da tafiya bisa doron ƙasa yadda za ta ragu ta zama guguwar yankin tropic zuwa yammacin yau lahadi jami'an yankin na kira ga mazauna yankin da su kasance cikin gida har sai guguwar ta wuce magajin garin new orleans mitch landrew ya gaya wa al'ummarsa da ma 'yan yawon bude ido da ke kai ziyara a new orleans din cewa su yi kaffa-kaffa prime minister spain mariano rajoy ya ce ba zai kauda yiwuwar ya yi amfani da ikon da yake da shi ƙarƙashin kundin tsarin mulki ba wajen soke kwarekwaryar 'yancin cin gashin kai da aka baiwa yankin Kataloniya, muddin dai yankin ya ayyana 'yancin kai rajoy ya faɗi hakan ne jiya asabar yayin da yake magana da jaridar el paris ya ƙara da cewa ba zan kauda yiwuwar amfani da duk wani matakin da ke bisa doka ba ya ci gaba da cewa zan so a gaggauta janye wannan barazana ta ayyana 'yancin kai gabanin nan a jiya asabar ɗin dubban masu zanga-zanga sun yi gangami a barcelona da madrid da sauran biranen spain a yayin da catalonia ke ci gaba da fafutukar neman 'yancin cin gashin kai daga spain bayan ƙuri'ar raba gardama ta makon jiya a madrid babban birnin spain ɗin an kuma yi wata zanga-zanga kishiyar ɗayar ta neman haɗin kan ƙasa wani babban jami'in ƙungiyar tarayyar turai ya yi gargaɗi ranar alhamis kan yiwuwar rikicin na 'yan awari na catalonia ya kai ga gwagwarmaya da makami jiya asabar ofishin jakadancin amurka da ke kasar saudiya ya gargadi amurkawa da su kafa kaffa da wuraren da ke kusa da fadar al-salam bayan rahotanni su nuna cewa an kai wani hari ministan cikin gida na saudiya ya faɗi jiya asabar cewa an kashe wasu dogarawan tsaron fadar biyu 'yan asalin ƙasar saudiya baya ga wasu uku da suka ji raunuka bayan da wani mutum ya tuko wata mota zuwa mashigar sashin yamma na fadar gidan sarautar ta jadda ya shiga buɗe wuta wani mai magana da yawon ma'aikatar ya ce dogarawan tsaron fadar sun bindige maharin har lahira mai magana da yawon ma'aikatar ya ce maharin ɗan asalin ƙasar ta saudiya ne mai suna mansur al'amri ɗan shekaru 28 da haihuwa. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. 'Yan sandan London sun ce maharin motar nan ta ji Asabar, wadda ta raunata wasu matafiya a gefen titi, daura da gidan adana kayan tarihi a birnin na London bai da alaƙa da ta'addanci. Da farko, 'yan sandan sun ce ba za su kau da yiwuwar duk wani sanadi ba. bayan sun ce ba su ɗaukar al'amarin a matsayin wani aikin ta'addanci an tsare wani mutum bayan da kafafen labaran burtaniya suka ba da rahoton cewa wata mota ta afka ma wasu matafiya a gefen titi a wajen gidan kayan tarihin wanda wuri ne da 'yan yawon buɗe ido suka fai zuwa a south kensington da ke yammacin london ba a tuhumi mutumin ba mutane sha ɗaya sun samu raunuka tara daga cikinsu an kai su asibiti bisa ga bayanin hukumar jigilar majinyata ta london wata fashewa mai girma wadda ta auku a wata tashar mai ta kada akra babban birnin kasar ghana jiya asabar inda ta haddasa wata wuta mai girman gaske wadda ta tilasta ma mazauna kusa da wurin gudu ba a yi bayani game da abin da wato halin da waɗanda abin ya ritsa da su suke ciki ba amma an ce an samu mutuwa da jejerin raunuka Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Ladan Ibrahim Ayawa da shirin zaɓe ko naɗi. haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai duba batutuwa biyu ne daga kasashe biyu daban-daban wato Kenya da kuma jamhuriyar Nijar. Kuma bari mu fara da kasar Kenya wadda ta gudanar da zabenta amma kuma kotu ta rusa na shugaban kasa wanda za a sake gudanarwa a ranar 28 ga wannan watan da muke ciki. To sai dai ga bisa dukkan alamu tana kasa na dabo domin ko ga abin da 'yan adawa ke cewa sa'in da suke zanga-zanga a babban birnin kasar ta Kenya wato Nairobi. No suna cewa ne muddin ba gyaran da dace aka yi ba to ba ko je ka dawo ba za a sake yin wani zaɓe ba muna sauraron ku 'yan sanda domin mun san ku za a turo kore mu ba shakka hako aka yi domin ko 'yan sanda sun tarwatsa su ta amfani da hayakin nan mai sa hawaye wasu daga cikin abubuwan da 'yan jam'iyyar adawar ke fatan ganin an yi shine a sake wata kamfanin da aka baiwa kwangilar buga katin zaɓe sai kuma a rusa hukumar zaɓe wadda a cewarsu hukumar ce ta gudanar da zaɓen farko da ya haifar da rusa zaɓen shugaban ƙasan kan wannan batu ne babban jami'ar adawa ta nasa ta ce za ta ƙaura cewa wannan zaɓe na rana 28 ga wannan watan da ake ciki ga ma abin da ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa a ƙarƙashin jami'ar ta nasa kalonzo musko ke cewa none of those uh, demands that we made have been met or responded to and we left uh, uh, on the basis that uh, nothing has been agreed. We are not going to be blackmailed. We, we are not uh, enthusiastic about going to the United Kawai daga cikin abubuwan da also had own problems. Ba ɗaya daga cikinsu da aka yi, a haka muka bar wurin taron ba tare da an cimma komai ba, don haka ba wani wanda zai tozarta mu. Kuma mu ba mu rawar jikin kai maganar mu ita ma garjanta ya ishe ta susa. Sai dai kuma a wuri ɗaya shugaban hukumar zaɓe wafulaci bukate ga abin da yake cewa shi ma game da wannan bukata ta jami'ar nasa NASA had a lot of issues which have been called irreducible minimums, and from the Commission side, I want to say that most of the issues raised by NASA Jami'ar NASA tana da bukatu da dama. Ciki kuwa hadda waɗanda ta kira 'yan kalilan na kusa kusa. Don haka kaɗan daga cikin abin da jam'iyyar ta NASA ta bukaci a yi mata hukumar zaɓe ta yi mata. Don haka ba na tsammanin akwai matsala. shi ma mataimakin shugaban kasa william roto ga abin da yake cewa game da wannan batu na neman a sake ko kuma a rusa hukumar zaɓe. as a party we have no conditions we have no minimum conditions we have no irreducible minimum conditions we are ready for this election we believe in the independence of iebc a matsayinmu na jam'iyya ba mu da kowane irin sharaɗi ko sharuɗa ga hukumar zaɓe ba mu da kowace irin bukata game da wannan zaben a shirye muke mu sake shiga zaɓe mun yi imani da iyaucin ko kuma ɗimbin iko hukumar zaɓe a matsayinta na hukuma da za ta iya ɗaukar ɗawainiya gudanar da zaɓe cikin lumana domin ku dokar ƙasa ce ya ba ta wannan damar yanzu dai ana iya cewa ba a san macito ba sai miya ta ƙare. a can jamhuriyar nijar ku ana takon saƙa ne game da kafa hukumar zaɓen ƙasar wato seni yanzu haka dai an samar da shugaban wannan hukumar amma kuma wasu masu ruwa da tsaki a harkar zaben kasar sun sa kafa sun yi fatali da wannan zaben sun ce da sake sai dai duk wannan takaddama kawo yanzu shugaban kasa bai rattaba wa naɗin sabon shugaban hannu ba akan haka ne wakilin sashen hausa a jamhuriyar nijar sulaiman barma ya jiwo ta bakin kusan dukkan masu ruwa da tsaki a harkar zaben kasar ga kuma sulan da abin da ya aiko wa shirin zaɓe ko naɗi. mai shari'a isaka sunna ne taron jam'iyyun siyasar da aka gudanar a ƙarƙashin inuwar majalisar cndp ya bayyana a matsayin wanda mahalarta taron na asabar 30 ga watan satumba suka amince ya shugabanci hukumar zaben ƙasar mai wa'adin shekaru shida yayin da idi dauda zai danne masa gargada a matsayin mataimaki alamomin shirya zaɓuɓɓuka da gudanar da su cikin yanayin adalci da kwatanta gaskiya su ne abubuwan da suka rinjayi jam'iyyu masu mulki wajen damƙawa waɗannan jami'ai ragamar hukumar zaɓe seni in ji mataimakin sakatare janar na jam'iyyar pnds tarayya mai mulki kalla hankurau cikin dukkan wanda ke iyawa suka kawo mana mutum uku mu diba mun kai cikin abin da suka kawo mana in akwai wa'anda suna iya su tabbata ma parti politik duka da na opposition da na majority ba za su son rai ba 'yan ansa su wannan aiki eh, tun da duka uku din da sun ka aiko mana suna iya na aiki sai ba dole bane mu mu ce ma na harin shi na yi ko na biyu shi na yi ko na biyu shi na uku wa'anda dai mun ga ba su iya gwadin ba su da nasu ciki aiki fi sabilillahi saboda nijiyar za su yi ba 'yan majority ba ne ba 'yan opposition ba ne bisa gare su ne mun ka ba da karhi eh, in ya so mu ma shawara ce muka mamaye shugaban kasa shi zai gani in shawara 'yan siyasoshi ta yi daidai shi kurmi ya ce to su ne akwai president akwai vice president in wannan shawarar mu ba ta yi ba shi da shugaban kasa shi ya san abin da zai ma kasa alheri bayanai na nunin an huskanci ja'in ja mai karfi tsakanin jam'iyyu masu rinjaye a game da batun wanda ya cancanci a ba mukamin mataimakin shugaban hukumar ta seni jam'iyyun kawancan apr waɗanda ke ganin an yi musu ba daidai ba sun matukar fusata akan wannan lamari biyo bayan watsi da takardun mutumin da suka fi bukatar a ba matsayin mataimaki wanne masu rinjaye ke zarginsa da nuna bangaranci a tsakanin jam'iyyun siyasa a nasu tunani ba zai adalci ba idan aka zaɓe shi hujjar da kakakin apr usaini salatu ya ce ba ta gamsar da su ba saboda haka yake kira ga shugaban ƙasar nijar ya dage haikan don kaucewa kafa gurguwar hukumar zaɓe. Yan adawa waɗanda tun a watannin da suka gabata suka dakatar da halartar dukkan wani taron majalisar sai NDP saboda yadda masu mulki suka murɗewa demokradiyya wuya sun yi watsi da zaben shugaban hukumar zaɓe da na mataimakinsa. annabo sumaila jigo ne a kawancen 'yan hamayya na frddr wannan zaɓe da aka yi mu bai shahin mu ba dalilin bai shahin mu ba saboda kahin aje zaben shi shugaban sayani da mataimakin shi akwai ƙa'irorin da ya kamata a bi to ko a to wannan ƙa'irorin ba a bi su ba to tun ba a bi su ba mu bu ma zo ba a cikin sal mu zo mu zauna mu ce da mu aka zaɓi shugaban sayani da mataimakin shi wanda zai wakilin zaɓe mai zawa a gaba abin ka san kwanta maka wannan sun yi zaɓi shugaban seni da mataimakin su nasu na yan tarayya ba na kasa ne ba wannan zaben da suka yi shi a jiro shi duk sani da ake sa ta kasa sani ce ake sa seni ta haɗin kan kowa da kowa da yan siyasa kowa ce ya yarda da shugaban seni ya yarda mataimakin shi ya yarda sauran mambar na seni to ko a zo a yi aiki amma nan da ya zama to a ce yan adawa ba sayar da su ba yan ba ruwa ba sayar da su ba yan sai civil ba a da su ba sai yan tare suka da su ya kasa ba sayar ba to amma jam'iyyar PNDS tarayya madigar jam'iyyun da ke mulki a ta bakin kakakinta asmana Muhammadu na cewa shirin kafa hukumar zaɓe ba gudu ba ja da baya su waɗanga yan adawa tunda sun ka hala adawa su abinda an neman su kullum abinda suke fata abin da zai kama kasar nan fitina ba shi yiwuwa mutane su sa kasar nan blokaji ba mu amince cikin kashi 100 na 'yan siyasa kashi 80 sun yarda da wannan zaɓe ina tabbatar maka da cewa wannan zaɓe an yi shi kuma in Allah da wannan mutumin da aka zaba muna fata Allah shi ba sa'a shi zabe tsakanin da Allah zaben da za a yi ba na zancen wani adawa ne ko wani majority a'a shirme ne wani nasu saboda haka 'yan nijar masu ciya zaɓe za su ci zaɓe kuma 'yan allah da za a zaɓe wani dan Nijar ya zo ya zai shugaban kasa. Wata matsalar ta daban da 'yan adawa suka ce sun gano a tare da sabon tsarin kafa hukumar ta seni ita ce maganar yawan wakilan da kowane gungu zai aike. Tsarin da shugaban kawancen FRDDR na 'yan adawa Ahmadu Jibo Max ya ce an yi rabon kura. Cikin mutanen nan goma sha uku mu 'yan adawa uku kaɗai za mu samu goma duk nasu. Akwai waɗanda suke zaman taron biro wanda ake cewa biro wanda kullum ila kullum suna nan suke aiki su hudu a cikin hudun nan bamu da ko daya ko daya to wanda irin zaɓe zaɓu to ba mu tashi rakiyar su ba wanda ya ma sata so guda an kasan kaye shi yana nan ga dawowa me kake yi ba rihe ɗakin ka ba za ka tun da yau ba mu yarda da su ba su yarda da mu ya kamata a gamu a sasanta mu gaya musu laihin da suka yi su gaya mana waɗanda mun kai mu jitu bayan mun jitu kuma mu sa mu yi gaban shaidu shaidu waɗanda su zaɓa mun zaɓa su zo su zauna kuma an maka ƙare muhawara mu gayi rana kaza ga abin da za a yi yau shekara wajen takwas da muhammadu Yusuf ya hau milki da ran da ya hau zuwa yau ya yi kowa wayo shi da ya hau sai ya murkushe mutane babu demokrasi ya wuce ya yi shekara shi goma kuma in ya kare goma ya ba wanda yake so da zai tuha mashi asiri bayan duk abin da suka yi cikin ƙasar ga. Masu rajin kare demokuraɗiyya irin su Abdu Alhashi Idi na ɗora alhakin dukkan wannan ja'in ja a wuyan majalisar CNDP. saboda haka ya ce lokaci ya yi da ya kamata a rushe wannan majalisa da ke haddasa hayaniya a maimakon ta warware rikicin siyasa. Shi wanga abin da suke ce masu CNDP Shi ne ma yake ma zama 'yan ƙasar Nijar barazana. Dama bai taɓa aika wani abin alheri, duk bai taɓa gyara wani rikici ba, sai dai ya ƙara rikici. Abin bai yadda kyau a ce ƙasa kamar tamu. wadda muke tamaka da demokarasiya a ce an samu mutane suna irin wanga abu. 'yan majoriti ne suka ta yi suka yi zama da sunan CNDP bai cecenta ba ne tunda ai zaben shugaban senin akwai kwamiti wanda ya aiki wanda shi ya aiki bisa ka'ida ya ɗauka na ɗaya na biyu na uku a zaben shilgaba na ɗayan wanda ya ce na ɗaya shi aka ɗau amma da aka zo mai kama ma shilgaban sini sai aka sa san rai wannan cece ce a kan shirye-shiryen zaɓe wani abu ne da ya samo asali a washe garin bayyanar labarin yunkurin kwaskware kundin zaɓe da kundin constitution sashen dokokin zaɓe matakin da ya sa 'yan adawa a majalisar dokokin ƙasa ƙauracewa zauren a tsawon kwanakin muhawarar da aka yi a kai saboda a ra'ayinsu a maimakon tantauna wannan magana a tsakanin 'yan siyasa zaben raba gardama ya kamata a shirya don jin matsayin 'yan ƙasa a kan canje-canjen da gwamnati ke son ta aiwatar da nufin gyara kurakurai. ba su san a ta yi zaɓe tun da su abinda a matsalar su kun wannan zaɓe da aka yi demil wanda shugaban ƙasa ke yanzu shugaban ƙasa haka su kama tashi hankali yanzu sun kai inda sun ce sai an kawo mutanen mutanen horanshi ko mutanen amerika ko mutanen oni su zo shiga tsakaninmu kenan mutane wanda ba su da neman alheri abin jira a gani shine shugaban ƙasa isu muhammadu wanne ya sha fatan shirya tsarkakakken zaɓe domin damƙa gama ga wanda 'yan ƙasa suka zaɓa a shekarar 2021 zai amincewa sunayen mutanen da aka gabatar masa a matsayin shugaban hukumar zaɓe da mataimakinsa ko kuwa zai yi watsi da su ne a wannan lokaci da wasu 'yan nijar suka kagu su ga an sake tsara kundin rajistar zaɓe irin na zamani domin tunkarar zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi. To mun gode su lamun barma da wannan nemo kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai wani sati a jimu da wani sabon shirin. Yanzu amadin shi Sulaiman Muna Barma da Abubakar Junaidu, Nazir Ahmed Hausawa, Abdulaziz Adili Toro sai Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin. Ni madugun shirin Ladan Ibrahim ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. Masu sauraro kamar yadda muka saba gabatar muku a kowace ranar Lahadi ga mu na musamman a yi sauraro lafiya. a ranar 16 ga watan agustan 2017 ne dai aka samu labarin ɓullar cutar amai da gudawa a ɗaya daga cikin sansanonin 'yan gudun hijira da ake kira muna kam da ke cikin garin maiduguri wanda ya sanadiyar mutuwar mutane goma sha hudu wanda daga bisani aka dinga samun kare-karen mutuwa akai-akai da har ta ma mutane fiye da hamsin a yanzu hakan burkewan wannan cuta dai ya yaɗu zuwa wasu ƙananan hukumomin da ke jihar borno wanda ya hada da karamar hukumar dikwa da jere da mafa da kuma manguno wanda yanzu haka jami'an lafiya suka dukufa wajen tabbatar da cewa wannan cuta bai ci gaba da yaduwa zuwa wasu kananan hukumomin na daban ba tun a karo na farko da aka samu barkewar wannan cuta a sansanin yan gudun hijira na muna camp din an yi kiyasin cewa ana da mutane 1425 da suka kamu da wannan cuta wanda ga bisani aka ce mafi yawan sun samu lafiya sai illa yan kalilan daga ciki da suka rasa rayukansu su ma hakan ya auku ne sakamakon rashin zuwa asibiti da gaggawa tun a wancan lokacin ne dai hukumar lafiya na majalisar ɗinkin duniya ta shigo don tallafa mutanen da ke fama da irin waɗannan matsaloli wajen faɗaka. faɗakar da kawunan jama'a da ma shirin da ta bulo da shi na wanke hannu da ake kira wash inda ta cimma mutane kusan kimanin dubu uku game da faɗakar da su kan tsaftace muhalli da ma kwashe ban ɗaki a yankunan muna da kuma manguno yanzu hakan dai ana da ɗakunan shan magani kusan goma sha hudu da hakan kai irin waɗannan mutanen da ke fama da wannan cuta na amai da gudawa. karo na farko dai aka kaddamar da allurar rigakafin cutar amai da gudawa ko kuma kwalara a jihar borno da hukumar lafiya na majalisar ɗinkin duniya ta samar da wannan ruwan allura hakan ya sa na tambayi mataimakin gwamnan jihar borno honorable usman mamman wanda shugaban ma'aikatan gwamnatin jihar borno a ta tattagiri misali ya wakilta a wajen kaddamar da wannan rigakafin kowane sako yake da shi ga al'umman wannan yanki musamman ma da ke fama da wannan matsala na amai da gudawa ga abin da ke cewa ina kira ga mutane particularly yan idps din a fito a karbi wannan magani kuma zai kai wayansu sansani na 'yan gudun hijira kamar guda goma a around the state gaba daya a cikin jihar borno an dai kammala wannan allurar rigakafin cutar amai da gudawan cikin mako guda da aka soma tun a ranar 18 ga watan Satumba a kuma kammala ranar 25 ga wata kowane tasiri wannan rigakafin zai yi ga al'umman jihar Borno tambakin na yawa kwamishinan ma'aikatar harkokin kiwon lafiya na jihar Dr. Haruna Michelia wannan allurar rigakafi na amai da gudawan nan sabo ne ba a taba taba yin ta a najeriya ba wannan ne na farko amma kuma an riga an yi cekin an ga cewa duk wanda ya karbi wannan rigakafi tamanin a cikin ɗari ba su kama ciwon nan ba to da shige har yanzu muna ta kokari kin jama'a mun faɗakar da kansu ana ɗebe toilet ɗinsu ana zuba magani ana komai da komai amma bu da kari duk wanda yana nan a risk muna ba su wannan eh, immunization din wanda kawai za a diga mutum wannan half mil na vaccine din ya haɗe shi kenan ba matsala to kuma wani irin mutane ne ya kamata a ce sun karbi wannan rigakafi ga dr haruna michelin da ƙarin bayani kaga yaran da ba su kai shekara ɗaya ba um, akwai garkuwan jikinsu bai nuna sosai da za a zuba masa wannan abun ba mata masu ciki da ciki akwai jariri yana girma a ciki shi ma muna kokari kar mu ba su amma duk wanda ya eh, wanda

ya fi shekara daya ko mai shekara ɗari ne zai iya ɗauka wannan. Kun jiya dai ana da mutane kusan dubu biyu da ɗari bakwai ne da suka kamu da cutar amai da gudawa yayin da kimanin mutane hamsin suka rasa rayukansu sai dai har yanzu ana ci gaba da samun bullan cutar a nan da can wanda mafi yawa a sansanin 'yan gudun hijira da ke wasu ƙananan hukumomi da ma babban birnin jihar ko da muka isa sansanin 'yan gudun hijira na muna kam ɗin da ke cikin garin maiduguri mun ga wasu mutane da aka kawo a jirkice sakamakon amai da gudawa da suke fama da shi wanda kuma aka ɗauko su cikin wata motar a kowa sai dai kwamishinan ma'aikatar harkokin kiwon lafiya na jihar dr haruna misheliya ya nuna bacin ransa game da yadda aka ɗauko waɗannan mutane a hakan duk da cewa akwai motar ɗaukar mara lafiya a jiye Ambulance kuma duk mun dai zirci wasu unguwannin da ake gudanar da wannan allurar rigakafin inda muka mai wasu da suka karbi wannan rigakafi ga kuma abin da suke cewa mene sunanka shirya ka sha wannan rigakafi eh na sha eh, ka nawa ne na haihuwa goma sha uku kana zuwa makaranta eh. eh me ka sani game da wannan rigakafi ne maganin kolera maganin kolera ko? Eh. to shi kenan Allah ya kare ga shi kin karbi maganin kamara ko maganin kwalara ko eh mun karba eh, eh ayan ki fa sun karba duka kun samu wannan labarin a ina ne cewa ana bada maganin kwalara eh mun je outbreak na kwalara din ga baban su ma doctor yana wajen yana kwana a camp eh yanzu suran yayan ki sun samu sun karba duk sun samu gidan ba masala kowa ya karba saboda akwai masala wannan outbreak na kwalara din nagode ke an baki ba amma amma ba ko hafsat wani magani kika karba maganin kwalara ne na'am kin san cewa maganin kwalara ne ko eh. na'am shekarun ki nawa na haihuwa eh 23 years Okay. Shi ne karo na farko akwai lokacin da kuka karba? A ah, shi ne karo na farko yanzu. Sauran yan wanke ba su ma sun karba? Eh kowa ya karba. To waya mutum zai gane cewa ma ya kamu da wannan cutan kwalara ne ga Dr. Haruna Michelle Yang. Akwai wasu kwayoyin cuta wanda muke kiransu eh, Vibrio cholera sunan bacteria daga mutum ya kamu da shi nan ba zai wuce ah, kwana ɗaya ba za ka fara gudawa da amai kuma gudawan ba irin wanda wai kawai ka yi gudawa an jima kaɗan ka dawo ka sake yi a'a wato tun kamar famfo ne zai dinga zuba ruwa shi yasa ruwan jikin mutum zai kare nan da nan. me gwamnati take yi a kai don ganin cewa wannan abun bai ci gaba da watsuwa zuwa wasu wuraren ba. madalla babban abun shine dama tsabtata muhalli shine number one a tabbatar ba zubar da ah, abubuwa ko ta ina bayan gidan ya cika a kwashe a zuba magani ah, kuma a wayar da kan jama'a akan wanke hannu in ka je bayan gida ka fita ka wanke hannu ka shiga cikin jama'a kun gaishe da mutane ka wanke hannu cin abinci a wanke hannu kar a sha ruwan da ba a tabbatar tsaftansa ba in ruwan da an tabbata baka san daga ina ka samu ba ka tabbatar in ya huce sannan ka sha ko kuma a sa chlorine a ciki in ya huce ya yi kamar eh, awa daya kafin a sha shi ko babban sakatare a ma'aikatar harkokin kiwon lafiya na jihar Borno Dr. Abubakar Hassan jin hankulan jama'a yayi game da wannan cutar kamar haka da an ga ga mutum ya fara gudawa tun a gida a nemi ruwan gishiri na a fara bashi idan ba a yi ruwan gishiri nan ba a bashi ko da ruwa ne haka in baya amai sosai in fanta in juice ne duk abin da ake ruwa dai a bashi in yana iya sha to ba wai zai zauna ya dinga sha a gida bane sai a garzaya asibiti dan ruwan da aka bashi din nan zai taimaka mana lokacin da aka kawo shi asibiti zai kayyade mana aikin da zamu yi ba sai mun yi wahala sosai ba su kuma wanda suke gida sai su tsaftace kansu duk wanda ya taba wannan mutumin ya cire kayan jikin shi ya wanke jikin shi caras ya wanke hannun shi da kafan shi da sabulu idan da hali a siyo jik ko kuma a sayi ditol a wanke hannun da shi a ajiye kuma ditol din inda kuma wannan ya yi gudawa a cikin ɗaki dinnan a zuba ruwan ditol dinnan a bari sai ya bushe kar a bar kowa in taburma ce aka ajiye shi a kai ko katifa ne a fitar da ita waje a ajiye ta inda za ta bushe sai dai dan majalisar dattawa mai wakiltar mazaɓar kudancin borno senator muhammad alindume kira ga gwamnatin tarayya da cewa ta karkato hankalinta game da abin da ke faruwa musamman ma na barkewar cutar korar a wannan yanki kuma yake fuskantar mu a yanzu a yadda kuma muke rokon gwamnati ta sake tashi haikan akan shine abin barke barkewan kolera da ya faru a cikin sansani musamman a yanzu haka kusan mutane hamsin suka rasa ransu kuma mutane da yawa abun ya da ya shafa to kasashen waje har yanzu abun kunya shine su ne suke suke taka rawan gani a inda a cikin wannan matsalar da aka samu ya kamata kuma federal government ta sake tashi turo mutane na musamman ko kuma ta sa hankali na musamman akan wannan matsalar da ake da shi kamin ah, ya zamanto embarrassing ake cewa a turance su ma ma dai 'yan jaridu a yanzu hakan sun shiga ayyukan wayar da kawunan jama'a na kare kawunan su game da kama da cutar kwalan ko kuma amai da gudawa yanzu hakan ke ci gaba da mamayan wasu ƙauyuka ko kuma sansanonin 'yan gudun hijira haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya ƙarshen rahoton namu kenan a wannan karo sai a kasance tare da mu a wani mako mai zuwa inda za mu zo muku da wani sabon rahoto na musamman a kasance lafiya. Duka-duka da wannan ne muka kawo shirye-shiryenmu na wannan safiyar, sai kuma wani jiko za ku sake jin mu ɗauke da sauran shirye-shirye. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Baba Yakubu Makere ne ke sallama da ku a huta lafiya.